هل ورد سجع في القرآن الكريم سجع يضع القرآن والنصوص كأبو آي عيسو كقعو سجعوني كو قرآن بيزد سجعو با ذاعت أبند يا صوت دسك بغا أتي مسا سجعو اختلف العلماء في ذلك على رأيي الأول هو الإنكار السجعو عنهم قرية فجو مطلقا في القرآن باب فجو من هؤلاء الإمام الباكلان حيث يقول ذهب أصحابنا كله كلهم إلى نفع سجأ من القرآن الثاني إجازة السجأ هل تد فجأ مطلقا في القرآن الكريم ولكن أصحاب هذا الرأي رفضوا إطلاق مصطلح السجع عليه سكتيتو بضاء كراش سجوا بل سموه الفواصل يقول الرماني الفواصل حروف متشاكلة حرف پانے ما سو کما دجنا في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني suna haifar da fahimtar ma'ana wal fawasili balaga wal afja'u aibu saja'u ko ai aibi ne وذلك آه، أن أن الفواصل تابعة للمعاني سوسنا بمعنى أما الأفجاء فالمعاني تابعة له معنى لك بنت ويقول القذويني وقيل إنه لا يقال في القرآن أصجع باع سجع القرآن وإنما يقال فواصل والرأي الثاني هو الرأي الأوفق أتي باب سجع حيث اتفق البلاغيون على تسمية ما ورد في القرآن الكريم سمعوا أكن أبن دك أبن القرآن من السجع بالفواصل أخذا من قوله تعالى ألف لام لا لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ملة حكيم خبير تكادون آتي وصف جوه تأدبا مع مقام القرآن Qur'an. Baca masa sejauh, tunda ai kaga daga daga kukan tsuntsu ne fa aka ce kurciya tana ta jawo Mu fula da zaka ji kamar tana ce ko kitere kusan mu da wartata dal ejewe go hmm? ai to ai da haka kaga ai kwa ba na fasara ta tana shi ba sai um, da eh, ah, <laughs> eh, iya iya zama na na hausa sai da ce kukan kuciya ki ari to amma dai abun nan amma saja'u za ka ji ai kamar wannan salon a tun da akwai kuciyar da take irin wannan kokar to kaga ba za ta yi qur'ani haka ne ba ai ba ba fulatan je kuwa ya iya masallacin mana fulani na yake cewa so suke halarta so suka cika shi A'a ba masallaci na ce na da kai ku ba, sai bala zurke, ta ce su suke cika shi. Eh. Wa, ban da abin nan, dama dama ma ana abin nan ana ana ce da bare bari kaɗan a ciki. Amma yanzu misali a nan wane ne ba wuce guda ɗaya nan? Babu. sai dai wanda sai dai wanda ya bauɗe akwai wanda ya bauɗe maza mahaifin ku ji ka wanda sun zo gari ne sun ci ganji man ta zo Isma'ila ila wuto dama ba mu bukatan shi hmm? ha hawa ka kalle shi fa ya kama da shi ko kai ba kai kama ba ya dai amma saboda ka tafi kudu inda ka tafi kudu ana yace ce maka to igala dai ba su karba ba ibira ba su karba ba to haka sai wa ambal istinabu itlaq a kwana nan dan kwana